ma duk ranar da ya rufe shi kansa ba aiki sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata a sira annabi sallallahu alaihi ya yi mutuwa ba tare da wani ya ɗau makami ko ya abin da ya kashe shi amma dabin da aka bashi a kai ba matan nan mai wuya ta bashi ya ce a karfatar akuya ya rika motsa masa har a ƙarshe aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai gushe ba wannan abin da ya ci yana motsa masa wanda malamai suke cewa dan Allah ta'ala ya hada masa darajar annabci da manzanci da kuma mukamin shuhada saboda haka wannan dafin yana da cikin abin da ya zama musabbabin wafatin da sallallahu da wanda wata mata ce bai wuce ba shi musulmi bayan mafafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ci gaba da tunani da da da da biki da zaman bakoki duk wata musiba da ta san taɓa samun musulmi ba ta kai musibar ranar da aka ce gashi suna turbuda wa annabi sallallahu alaihi wasallam kasa suna da biki duk wata musiba da ta same ka in ka tuna wannan ko ta fi kowace don a lokacin ne wahayi ya yanke daga sama ya ta cewa in ka in ka wata musiba ta ta same ka kana jin girman ta to tuna musibar ranar da Allah ta'ala ya dauke manzon sa sallallahu alaihi wasallam da tare sa Anas yake cewa a ranar da muka je muna zuba wa manzo Allah sallallahu muna binne Allah ya ce a ranar gaba ɗaya duniya sai ta sun zama ce yau mu ne yau muke kira wa maza Allah ƙasa mu ne yanzu kuma yau mu safai muke tuna masa ƙasa a duk da haka sahabban nan ba su mayar da ranar manzo sallallahu alaihi wa fatin mazala ranar bakin ciki da abin din daraja ce da matsayi don kuwa da jini sannan sai na abubakar sannan sai na sannan sai na ali shi ma kashe shi sai na usman sannan sai na ali sai na ali shi dinnan shi ba alif baiti kuma darajarsa da matsayinsa ta fi tausayi darajar na ali da matsayinsa da martaba su tafi daraja da martaba ta sai na husaini amma shi ba a mayar da ranar kashe shi ranar biki da zagaye da kuke-kuke idan addini ne ko girmamawa ne to shi ma a yi sannan shi kan sai na Hussein Hassan Hassan dan Ali radiyallahu anhu shi ma a nan mun karanta a nan majalisa a cikin mushkila cewa cikin abubuwan sababin wafatinsa an sa masa dabi a ya sai kaga shi ma ka ji wa ba ma ga suna zagayawa suna kuke kuke na kashi sai na sai a sai na hasan to ka koma sai ka ga duk abin akwai akwai kabilanci a ciki akwai majusanci a ciki yadda suka damu da na musai da su damu da sauran halin bai da gaba yau koma ita kanta da na Fatima radiyallahu ta'ala ai asu asirar su suna cewa bakin ciki ne kashe bakin cikin sahabbai su abubakar da umar sun hana mijinta shugabanci kuma sun hana ta gane ma wannan shi ya kashe ta haka suke cewa to kaga a gurin su kashe ta aka dan uwa bai da wannan ba wanda ya kashe ta ubangiji ta ala shi ranta, kuma dama annabi sallallahu alaihi ya gaya mata ba za ta to kaga da addini ne da girmamawa ce waɗanda duk ya kamata a musu amma da yake abin son zuciya ne sai zama da ba wanda ake yau sai sai bayan shekara ɗari da hamsin da biyu aka yi tunanin to a yi wannan bida amfana lokacin da aka jero bidiyoyi irin su maulidi da sauransu kusan duk a wannan a wannan kurkukin lokaci ne duk suka fara sauraka wannan ta kanta bid'a shi sannan ta saba wa koyarwa ta musulunci gaba ɗaya don koyarwa ta musulunci abinda take umartar mu'mini yayi in abu ya same shi shine ya haƙuri ba fito yana ihu ba yana koke koke yana doke doke Allah ya ce wa bashirin sabirin الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المفلحون. وجاي الصابر يوسف بشارع مصاب سوني ولد اذا مصيبه تسامح زجت انا لله وانا اليه راجعون. ولا شيء من هذا kuma ci mutum wannan yayin da musiba take sabuwa annabi ya ce inna masabru yayin da musiba ta same ka fatsa to a lokacin ne ake gane a gurin ka musulunci ya koyar da mu idan musiba ta samu mutum ya yi haƙuri kuma ya mai da al'amarinsa ga Allah ya nemi Allah ta'ala ya canza masa da abin da ya fi alkhairi اللهم أجرني في مصيبتي هذه wanda shi ne abin da شيء أبدا أن أسلسل الكوير أربعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قد أحمد الطبراني يرويته حديث نسائي الطبراني يرويته شيخ أبو هريرة النبي كتشو ألا تعالى إن أكشو إذا ليس لعبد المؤمن إذا قبضت له سفيه ثم احتسبه ليس له جزاء إلا ubangiji ya ce idan na karbi wa bawa na mumini mutumin da yake so a duniya ya yi haƙuri to ba shi da sakamako sai aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana anniyaha shine da kuka na ihu yana ƙara biyu saboda saboda mutuwa inna almayyita la yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi hadisi da cikin sahihai ana yi wa mamaci azaba a kabarinsa saboda koke-koken da za a kai masa ta gabiya ƙarari dan san sai ta arba'un fi ummati min amr jahiliya abu hudu a cikin al'ummata na da cikin aikin jahiliya الفقر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه ولا نأروه له أشياء ما تأيت من جاهلية شيء الفاري تأسن سوق النسمة سنة نيما شاير وتروى تاية الثوراني سنة هما النياحه على الكوكا hadisai da yawa da suka zo suna hana addiya dan sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa duk matar da take wannan diyaha bara da gobe kiyama za a tashe ta a mata a mata sirwalun min qatiran wa dirhum min jar sirwalun min qatiran wando wando na narkakkiyar dalma ta wuta معتدت بان النائحه اذا ماتت اذا ماتت ولم ولم تتب البسها الله يوم القيامه سروالا من الدنيا ودرعا من الدرع كذا شيء وانا هو مسلم شيء بين ادب يا حنش يجي بوغا ابد زائي واوا يسدو ابد يسام يشي كدرا شيء لكم يسن شو ابابو وانا ابد زي فاروق ابابا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا بما آتاكم وبقي yake شو babu مصيبة لا da za ta samu a sama ko a ƙasa ko a kawo kanku illa fi kitabin ba tana nan a a gurin Allah ba wani abu sabo Allah ya gaya su ba wa mu'mini ya yadda da wannan sannan kamar da ibnu taymiya ya faɗa yake cewa waɗannan bayan Allah Hassan da Hussein, in ba manta ba a majalisin da mun karanta Hassan da Hussein, Allah ta'ala da ya so ya ɗauka kamar su dan su risku su zama da sun haɗu da waɗanda suka gabace su na ahlul baiti waɗanda suka riski farkon musulunci suka sha wahala suka sha azaba su kuma waɗannan ba su riski farkon musulunci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya walam yad walam yabluga sinnat tamyiz ba su balaga ba saboda haka sun zo an haife shi a musulunci sun samu gatan musulunci duk musulmi na girma su, saboda haka ba su samu ba su samu kansu cikin irin wahala da azaba da tashin hankali da iyayen suka samu ba a farkon musulunci to sai Allah ya so ya ɗaukaka su dan ya riskar da su da sauran alil baiti shi da ya jarrabe su da wannan musulmi ashe ka ga ni'ima ce su gare su to hasada kake musu da kake yawo kana sa koke-koke kana zage-zage dai ba hasadan ni'imar da Allah ya musu kake ba ne amfana da kuka ce mai azumin ashura ya yi murna to kai kuma ka yi hasada kai hasada Allah ya ni'imta su da shahada ya karama su da shahada dan ya ɗaukaka matsayinsu su samu daraja irin da sauran dangin su kawai irin su Hamza su Ali radiyallahu ta'ala da kuma kana bakin ciki ibn taymiya ya yi ishara zuwa ga wannan lokacin da muka karanta zuwa ga ishka idan ba mun ba saboda ka wannan ba musulunci ba ba musulunci wasu daga cikin wasu daga cikin malaman shi'a sun fito su ma sun yi ikirarin cewa gaskiya ba musulunci ba sai dai kawai dai nuna damuwa ce kamar jawab mugniya nan ɗaya daga cikin yan shi'a malaman shi'a ne da bani abin da yake fara ke a wani littafin sa'adar ke wato abin da ake yi nan da koke-koke da zagaye da buge-buge ba musulunci ba ne amma dai kuma alama ce ta nuna damuwa to kaga inda ya ce ba musulunci ba da ya gama magana ya gama magana kuma yadda musulunci ba ne za a ga cewa su su shehinan ba sa yi abinda suke sa jahilansu suna yi na malin fuskarsu da sa bulala suna dukan su da bayansu da fasa kansu su malaman ai ba sa yi ina gaya maka na can manya-manya na sama can ba nan damu ƙananan ba sauran kanana ai ba su fara masa jikin nasu ko sun fara ne ana to ko za mu so su fara da za a fara to da yawa za su ja da baya to in ko musulunci ne to ya kamata shugabannin su jagorance su akan wannan ya yi kwarkwabo ya fasa kai shi to kaga nan za a yi da cewa musulunci tunda an ce gwargwadon yadda jinin ka ya zuba gobe na ladan za ka samu za ka samu kusanci zuwa ga ahlul da su ba su san kusanci a ba sai da sai jahilin ne suke ga yaro karami wanda bai ma san abin da ake ba bayan masa gida gida ko a ce musulunci kuma dan sharri sai ka ga manya-manyan talakar abin da satellite su ana ɗauka ana dubura a duniya har ma kasashen turai sannan da turai irin su cnn sai su rufe nuna ba komai ba dan asawa wanda ba musulmi tsoron shiga musulunci sai sa in ya shiga musulunci wanda wata wani farali ne da shi ba sai yayi to an nuna masa mutum yayi jina jina an nuna yaro karami bai bi shekara biyu ba ubansa ya fasa masa kai yaro yana ta kuka sai ba ana nuna a tasha wanda ya zai zama musulunci fi sabilillah ina musulunci aka tafi da wannan ina babu shi to wannan ɗaya daga cikin bidoyi ke bid'a ta biyu a gurgure bid'a an wasu wanda su kuma lokacin a kufa lokacin da suka ga waɗannan suna nuna bakin ciki da abin da su kuma suka nuna bakin ciki da wasu da warin waɗanda suka yi suka yi sanadiyar rasuwar shi Hussein din su kuma da suka ga waɗanda suna bakin ciki sun duk shekara su kuma suka ce mu kuma duk shekara mai farin ciki saboda haka sai a yi a yi kwalliya a caɓa ado har ma aka fito da hadisai na karya cewa duk wanda ya kwalliya ya sa kwalli a ranar idansa zai lafiya aka fito da hadisan karya cewa wanda ya yarwata wa iyalansa a ranar Allah zai yarwata masa tsawon shekara da duk su inganta ba aljauzi ya kawo su da musu abubuwa sai da musu inganta ba to su kuma ba don kuma wajen su yi karo da waccan bida ya sa aka kirkiro wannan ibn taymiya ishara zuwa gare ta ita ma da shi ne ku kuma nan saboda jahilci da aka samu waɗannan hadisan rubabbu sai aka ce cika ciki su masu suka cikin ba san me yasa ake cika cikin ba ina tabbata ba wai magana farin ciki ba ne an ga sosai ko dai kawai an ce za a yi yalwata mutum ranar a shekara kuma yadda ake cikin halin nan a ce za a yi yalwata mutum ko ruwarsa sai ka ga cewa ranar ya saki aljihinsa saboda wai a yi yalwata masa saboda ka walba eh, da ne walba ka za a samu wadda ɗabi'a ce kuma ta mutane inda ya ji cewa akwai akwai wani sakamako ba a karan banza ba ko ta galala tana jiransa wanda shi yasa mutane suke yi wannan hadisi gaskiya ba ingantacce ba ne ba wadda ita ma bid'a ce sai a daina sannan da masu raya daren ƙarshen shekara ko a yi azumin ginin ko a da raya daren farkon shekara ko a yi azumin ginin. shi ma akwai hadisi mai rauni ban hadisi na ƙarya hadisi na ƙarya cewa wanda ya azumi a ƙarshen shekara da ranar farko ta shekara cewa za a ba shi ladan wanda ya yi ibada ta shekara ɗari wanda ƙarya bai inganta ba haka nan hadisan da suke magana a kan ko wanda ya yi azumi kwana tara a muharram bana Allahu lahu qasran fil hawa'i ila bibili wala zai gida masa katan gida a cikin sama a cikin iska bai fadin mil tsawon bil ɗaya zai masa katon gida a cikin iska kaga zai tashi a iska Daga duk wanda yi wannan don ya samu wani gida a iska to ya azumi a iska ba shi da komai hadisi ne na karya shi ma da wanda za a yi a ranar ashura a ce a yi wata wasu raka'o'i guda arba'in karanta fatiha a karanta ayatul kursi guda goma a karanta kulhuwan lau sha ɗaya a karanta wane ne sannan a yi ruku sannan a sake yi kai idan kai raka a arba'in tsakanin azahar da la'asar to Allah ta'ala zai gafarta maka zunubin ka na rayuwarka gaba ɗaya ko da sun kai ko da sun kai daidai da tafi abin nan kumbar tafi kumbar teku subhana duk ƙarya ne da waɗanda za su rika rubuce-rubuce ana rubutun sha wai farkon shekara saboda tana zuwa daga layi saboda sai a yi rubutun sha ana rarraba gida-gida ana sa mata da yara da kuma suna ta sha saboda a samu kariya daga bala'in da za a samu da zai sauka a wannan shekara ruwa da bid'a ce bai da asali waye ya gaya maka a shekarar Allah dan ta wai a shekarar wai a wannan watan Allah yake tsara komai da za a yi to kai kan abin ya shafe ka in dai ba da kyau to haka sai a baka wani wani duka shafe tare da cewa abin da ya tabbata alqur'ani a lailatul qadr ne Allah ta'ala yake saukar da duk abin da zai na kanta inna anzalahu fi lailatin mubaraka takuna fiha yufraqu kullu amrin hakim lailatul mubaraka kuma ita ce lailatul qadr a ciki aka saukar da alqur'ani domin Allah ta'ala ce inna anzalahu fi lailatul qadr saboda a cikin ta ne fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ta ne dukkan wani bajin na shekara ubangiji yake yi a lailatul qadr ne ba a muharram ba saura ka ita ma da bid'a ce irin bidiyoyin suna nan da yawa illa ya ka rike ka'ida guda daya shine duk abin da ba wannan azumi na muharram na ashura da tasu ba to baya daga cikin abin da musulunci ya umarni da shi akwai magana a kan yaya kalandar musulunci ke wannan ɗakin kuma wannan wata dukkan magana ce amma dai wannan insha Allah zai zama haske gare mu nan gaba dan lokacin ba ya tafi to amma saboda nan gaba a san cewa ga yadda abubuwan su fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina